الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد يوء سكي سورة رب ونكلم عليه ون اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da talatin daidai cikin littafin taƙiyyar hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama kamar yadda muka ba da sanarwa a farko cewa akwai ɗaya daga cikin mu a jihar Sokoto wanda yake da alaƙa da babban malaminmu ta hanyar sulikinsa ne profesa wato Muhammad Mansur Ibrahim shine malam macido abul madarasa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa cikin kwanakin nan a madadin wannan majalisi na ashabatul kiram ko wannan mu'assasa muna mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan malam Macidu madansu da matansu da ƴan uwa da dangi cewa Allah ka ji kan malam Macidu Abdul Madarasa Allah ka yi masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari Allah ka sa hutawa yayi da wahalar duniya ba hutawa akai da shi ba abin da ya yi mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya ninninka masa wanda kuma ya na kusa kusakure Allah ya yafe masa ya mayar da su masu kyau kuma ya karfe su don tsarkin sunayensa iyalinsa da ya bari Allah yi musu albarka bayan bashi Allah ka zama wakilinsu. muna roƙon Allah Su subhanahu wata'ala yadda malam ya ɗauki tsawon lokaci yana karantar da addini wajen ba addini kariya to Allah ya kare mutuncin malam sanda yake da dama shi ma da sanda ba shi da dama sannan akwai wato malam hussein ibn salih ɗaya daga cikin wato 'dan uwa na shugaba na ihya usunna da ke ƙasar kamaru su ma mun samu labari cewa wannan 'dan uwa ne gare shi allah ya masa rasuwa a madadin wannan mu'assasa da raguwar mu muna mika ta'aziyya zuwa ga shugaba muna roƙon allah ya ji kan malam hussein allah kai masa rahama sannan kamar yadda na faɗa na ce wannan littafin insha allah zuwa gobe za a yi scanning ɗin shi za a ɗora shi a pdf wannan suke so sai su sauke sai su yi printing ɗinsa insha Allah za mu fara kawo muku darasi daga gobe karfe takwas da rabi mai suna hurmatu dima harancin zubar da jinin ɗan adam fi shari'atul islam a shari'ar musulunci littafin ba shi da yawa insha Allah muna tsare daga nan kafin sallah babba ma mun gama littafin a baki dai shafi hamsin da biyar ne da muna so mu tattauna wasu matsaloli ne musamman aka yi la'akari da yadda wato kisan kai ya zama musamman a najeriya da aka gobe insha Allah karfe takwas da rabi daidai mutane sai su fara tarawa insha Allah mun ɗauko gaba lokaci yayi malam yana magana cewa annabawa su ne wasu tsakani tsakanin bayi da Allah subhanahu Ta'ala wajen isar da saƙon shi da haka za mu ga Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya tafi min almala'ikati rusulan Allah shi yake zabar manzanni daga cikin mala'iku haka daga cikin mutane dan su zaman abi mala'ika cikin manzanni ya turo shi a matsayin sako zuwa ga mutane shi sakon mutane zuwa ga mutane yan uwansa sannan al-anbiya uwar rusul su annabawa da manzanni ya talaqawna al Allah ta'ala su suke karɓar wahayi daga wajen Allah ta hanyar mala'ikan da Allah ke aikuwa wai balliguna hukumar sannan su isarwa da al'ummomin mun fara magana ce wajen isar da saƙon Allah za mu ga annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaida a kansu ya ce allazi ne balliguna risalatin lahi wanda suke isar da saƙon Allah wa ya kuma suke jin tsoron sa wala shauna ahadan illallah, ba sa jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan ya faru a qadiyar Zaidu bin Harisa Zaidu bin Harisa yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wanda ko da annabi ya bar duniya ya bar mutum sama da dubu ɗari da wani abu shi kaɗai Allah ya ambaci sunansa a ƙur'ani akan matsalar tabanni tabanni to ku duba ku gani duk malamai sun yadda matsalar tabanni tana da alaƙa ne da fikihu ba tana da alaƙa da aƙida ba ne amma sai da saboda ita Allah ya ambaci sunan zaidu a Ƙur'ani. amma ga matsalar ganin annabi wacce take da alaƙa da ƙida a gan shi kiri da muzu wanda zai dawo duniya ya kamata a saukar da aya wadiha cewa annabi zai dawo duniya sai ba a yi ba aka ambaci matsalan al'ada aka ambaci kaza aka ambaci kaza aka ambaci kaza to shi yasa zamu ga a wannan lokacin ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewa ittaqulu ka tuna lokacin da kake faɗa lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tafsha an-nas wallahu ahaqqu an tafsha falamma qada zaidun to nan ne kadai Allah ya ambaci sunan zaidu a Qur'ani da haka da Allah ya gama sai ya ce su annabawa su ne allazina yuballighuna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zamanto mai hisabi to shine yace wala yamliku ahadun min ar-rusuli babu wani daga cikin manzanni da ya mallakarwa li ummatihi ga al'ummarsa naf'an amfani wala darran ko cutarwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin suratul jinni ba me ya faɗawa mutane a cikin suratul jinni ai wannan abin da malam ya faɗa a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi a Qur'ani me yake cewa cewa yi kul inna ma ad'u rabbi kace ina kiran Allah na in bauta masa shi shi kadai wala ushiriku bihi ahada bana hada Allah da wani sai ce kul ka ce musu inni la amliku lakum darran wala naf'a ni ba mallakan muku cutarwa ba ko amfani kun ga inni la amliku la nafiya ce darran na kira ce sannan rashadin na kira ce da aka tun aka kawo na kira a siyaki na korewa wannan yana nuna cewa babu wani annabi qul inni lan yujirani min allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada shi yasa yace illa balagan min allahi wa risalati sai dai isar da sakon Allah da manzancinsa shi yasa wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada to a lokacin ne fa akwai matsalar da za ta biyo ba da haka mallakar amfani ko cutarwa bai hannun kowa yana hannun Allah ne shi yasa zamu ga Allah da ya faɗa a suratul ra'adi cewa ya kulman rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin samai da ƙasai Allah ya ce wa annabi idan duniya ta yi shiru ba ta da amsar da za su baka ba su iya gane wane ne ubangijin samai da ƙasai ba to kai annabi ka ba su amsa ka ce musu kulillah Allah shine ubangijin samai da kasai sai ce kul ka ce musu afattakhastum min dunihi awliya yanzu wannan Allah zan rike a matsayin wanda zai jibinci al'amari na wanda kuma kuke so in rike fa ya jibinci al'amari na la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra bai mallakan makansa amfani ba ko cutarwa yau wannan karatun da muka fara wa'annan waliyan da ake kira da wayannan shehunan da sun mallaki amfani a wajen su ko cutarwa wallahi da yanzu mun daina karatun nan shi yasa Allah ya ce qul lidul na za'amtum min dunihi ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba fala na kashfad durri ankum ba za su iya yayi muku cutar ba sannan wala ta'wila ai yanzu akwai wa'anda suna fama da cututtuka ai kuma waɗannan da ake cewa waliyan ne suna da wani tasiri wajen amfani ko cutarwa yanzu ba matsalan ba nan wani zo ya karya ba ya nuna wani ce gashi nan wani saboda sharifi ne duk inda ma suka sauka ba yadda za a yi wata cuta ta shigo in ma akwai ta sai Allah ya yi ta amma kowa ya sani ga mai duguri sarrafa ba da boko haram ga shaksharin zala a can amma hanyar yanzu Allah bai maganin ta ba bala yamlikuna kashwa durra ku ai da sai maganin cutar sannan wala ta hawila ba wanda kuma ya isa ya juyar da ita di yadda yanzu kake jin haushi na wani yana fama da coronavirus baka isa ka ce ke corona tashi kan wani ba dawo kan kaina ko ka isa inda wasu suna da yadda za su yi da ni in daina karatun nan da tuni ba sun ɗauki mataki ba ta saboda ƙa'ida ce ta na layin likona da an fusa naf'an wadatar, ba su mallakan makansu amfani ko cutarwa ba to shi yasa Allah sai ya ce daga lokacin da wanda amfani da cuta bi hannun shi ka ɗauki wannan ka bashi akwai matsala shi yasa yace kulka musu hal yastawil a'ma wal basir yaya za a yi a hada makaho da mai gani waye makaho wanda ya dauka cewa wani a hannun shi akwai annafu akwai addurru ba Allah ba wanda ya dauka cewa babu wani amfani ko cutarwa sai a wajen Allah shine albasiru amma daga lokacin da ka dauka wani akwai annabu wa durru a hannun shi ka zama makawo shi yasa Allah ya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi bulumatu wan nur ko za a hada duhu da haske ne ba za su zama dai ma wanda ya sa a zuciyarsa da wannan yake bauta ma Allah cewa annabu wa durru suna hannun Allah ne ko annabin Allah bai mallaki wannan ba ya zauna lafiya da ka sai zamanto daga lokacin da ka ji ga wani bawa yana da tasiri wajen ya mallaki amfani ko cutarwar da in ya yadda da kai Allah ya yarda in ya fushi da kai Allah ya fushi da kai ka samu matsala ya ka wasu wallahi daga cikin mutanen mu bala'in da aka jefa su ya kai suna ganin cewa idan suka samu arziki wayannan malaman da ake kiran su waliye da shi wani kamar suna da tasiri wajen samun arzikin su idan suka tsiyace jarrabawa ta zo sai su ga kamar su tana da alaƙa da wa'annan mutanen matsalar da suka samu ne mu kuma ba abin da ya dame mu da wannan ba abin da za ka iya mana shi sa Allah ya ce am ja'alu shuraka a khalaqu ka khalqihi fa tashabaha al khalqu alayhi sai ce qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al wahid al Qahar. shi za zamu ga a suratul furqan da Allah madaukakin sarki yayi magana ya saukar wa da annabi alqur'ani yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi albarka ya tabbata ga Allah wanda ya sauka wa da annabinsa da ya kuna lil alamin nazira dan annabin ya gargaɗi da kashiri da jan kunne ga talikan duniya shi Allah nan da ya saukar da wannan littafin waye shi sai ce allazi lahu mulku samawati wal ardi sai ce wanda shi yake da mallakar sama da ƙasa duk da dai ana yin ƙarya amma jin mai hankali ya san mallakar sama da kasa ba na kowa bane na Allah ne kuma ba su tarayya da kowa ba walam yattakhidh waladan sannan bai rike da ba kaga abu nawa uku mallakar sama nashi shi kadai mallakar kasa nashi shi kadai to ba mallakar sama da kasa ba abin da ke tsakanin sama da ƙasa ma nashi ne shi shi kadai shi yasa bahaushe yace da kai da kaya duk mallakar wuya ne abu na biyu walam yattakhidh waladan bai riki ba sannan abu na uku walam yakul lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayyar da za a ce wai in babu shi mulkin da Allah ke ba zai ba duk kasa zaka samu akwai shugaban kasa akwai mataimaki in babu mataimaki sai ka samu wannan gwamnatin tana da wasu shi wa'anda sai da su ne gwamnatin ke tafiya in babu su gwamnatin ba za ta tafi ba a kowace jiha a Najeriya sai ka samu akwai gwamna akwai mataimakin gwamna akwai shugaban kasa akwai mataimakin shugaban kasa ciyaman mataimakin ciyaman shugaban majalisa mataimakin shugaban majalisa sannan da wasu shugabanni da ake sawa wanda in ka hada su ne gwamnati za ta tafi in babu su babu maganan gwamnati ta tafi amma shi Allah walam yakullahu lahu sharikun fil mulki babu wani wanda ya tarayya da Allah da za a ce in babu shi mulkin da Allah ke ba zai ba babu shi sannan wa khalaqa ka shay'in shi ya halicci kowane irin abu sannan fa qaddara buta taqdira ya kaddara shi kaddara amma Allah ya ce ina wattakhadhu min dunihi alihatan tare da haka sai da suka riki wasu ababan bauta wanda suka rika la yakhluquna shay'an ba su halicci komai ba ko hum yakhluquna su ma halitta su akai wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an basu mallakan makansu cutarwa ko amfani ba wala yamlikuna mautan basu mallaki mutuwa ba na rantsi da Allah yau cikin wayannan mutanen da ake cewa shehune ne kowaye kowaye da akwai wanda ya mallaki mutuwa a hannunsa wallahi tallahi da tintin ya kashe ni wala hayatan ko rayuwa wala shura ko ta ba wanda ya mallaki wannan to wannan fa babu istisna'i cewa haka Allah ya ce wa annabi ban mallaki amfani ko cutarwa ba wannan yana hannun Allah ne walaysa alaihim illa albalagul mubin ba wani abu da Allah ya tsora wa annabawa sai su bayani su isar da saƙon Allah wata bishiru wal inzar su yi bishara kuma su yi gargadi za mu ga cewa a tabiyin din Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu taba turo wani manzo ba sai da harshen mutanen shi menene hikima Allah ya ce li yubayyana lahum dan shi annabin ne musu bayani shi yasa za mu ga ya ce wa annabi bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila mun saukan maka da sunna dan kawa mutane bayanin abin da aka saukan musu shine alqur'ani sannan bayan attabiyinu akwai kuma al’ibulagu isar da saƙon Allah shi ya ga Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu ballik kaga ballik fi’ilu amrin ne shi ne daga ballaga yi ballagu shi ne tablik fi’ilu amri mabliyin ala sukuni da annahu sahihul akhir walim yadda salbi akhir yin shehu wa fa’iluhu zamirin musattarin fi hujjuban taƙadiruhu an tiya rasulallah ma sai aka kawo siga ta uhu sai ta zama tofi mahalli na sin maqulun bihi duk abin da Allah ya saukar maka to ka isar da shi kuma zan Allah ya isar da sakon Allah shi yasa a hajjatul wada in yi abu yayyayyay sai ya juye kalli mutane ya ce hal ballaftu ko na isar da sakon Allah mutane ta ce eh sai ce Allahumma shahad Allah ka shaida na isar da sakon Allah to at tabligu isar da sakon Allah annabi ya yi mu shaida ne sannan albayanu annabi ya yi bayani a aikace ta hanyar ishara ta hanyar kaza tsawon shekara ashirin da uku kafin ya koma zuwa ga Allah sannan wata bishiru da kuma bishara da aka za mu ga a suratul baqara inda Allah ya fara ce masa wa bashirin ladina amanu so da fi'il amr ne na bashara yubashiru at bashir da aka in kaga an kawo fi'ilin bashir a muqabili na azaba to sai a babu istihza'i kaman bashirul na bi anna lahum azaban alima amma asalin bishara a faɗa maka wani abu na alheri yana zuwa tun kafin alherin ya zo da haka Allah ya haɗe gabaki annaba ya ce rusulun mubashirina wa munzirina manzanni na Allah gargadi suke ga wanda ya saba ma Allah akwai mummunan makoma na jinansa wanda ya ba Allah akwai kyakkyawan makoma wal inzaru shi ma gargadi daga anzara yunziru al inzaru da haka zamu ga Allah ya ce inna anzarnakum azaban kariman muna muku gargadi akwai fa azaba ta kusa tana nan zuwa fahum su annabawa sune hujjatullahi ala khalqihi sune hujjar Allah subhanahu wata'ala akan halittinsa. wato yana nufin sune hujjar Allah subhanahu wata'ala akan halittinsa. da haka zamu ga cewa a suratul nisa'i yayin da Allah subhanahu wata'ala ya dauko magana tun daga farkon shafi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa da yace inna awhayna ilayka mun saukar da wahayi zuwa gare ka Malamin suka ce awhayna anan wajen da ma'ana arsalna ilayka mun yi aiki zuwa gare ka kama awhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu muka aiko shi nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu da wannan ne malamin suke kafa hujja cewa lalle annabi nuhu shine farkon manzo a doran kasa wa auhayna mun yi wahayi ila ibrahima zuwa ga annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa isa wa ayyub wa haruna wa sulaiman wa isa wa ayyub wa yunus akwai yunus wa haruna wa sulaimana wa atayna dawuda zabura Allah yace mun ba annabi dawuda zabura sanan yace wa rusulan akwai manzannin da karkasa sunahum alayka min qabl mun baka labarin su kafin wannan lokacin kasan su wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzanni na Allah sun rayu a doron ƙasa sun kira zuwa ga addini an yi gwagwarmaya tsakanin su da mutanen su amma ku kalli hikima ta Allah da Allah bai so annabi ya san su wallahi ko annabin bai san su ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumun nuhin wa adin وثمون والذين من بعدهم لا illalla. إلا الله وإن zo bayan وإن الأمم an yi gwagwarmaya tsakaninsu da manzanni babu wanda ya san su in ba Allah ba sai yake cewa wa kallama Allah Musa Karima Allah ya yi magana da annabi Musa magana sai yake rusulan wayannan manzannin na gargadi bushara suke ga wanda ya ba Allah sannan wa ne suna gargadi ga wanda ya saba ma Allah me yasa sai Allah ya ce li Allah ya kuna lin nas alallahi hujjatun ba'da rusuli kada mutane ya zamanto suna da hujja akan Allah bayan ya riga ya turo manzanni dan a rufe bakin kowa kada ka je ka ce kai baka sani ba maganan baka sani ba a lahira a duniya ake yin ta in an tafi lahira ba a yin ta shi yasa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba za mu azaba ba sai mun turo manzo shi yasa ya ce wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima ne sai ya ce lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka Allah yana shaida akan abin da ya saukar maka anzalahu bi ilmihi Allah shi ya saukar da wannan littafin da iliminsa sannan wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma suna shaida kuka kafa billahi shahida shi ne malam yace wa hum shuhada'u ala umamihim annabawa su za su shaida kan al'ummomin su malkiya mata ranar alkiyama wa amma al-madad bi jami'i anwa'ihi amma madadi da dukkan nau'insa na hissi na ganin ido wal ma'anawiya da kuma ma'anawi wanda ido bai gani fa laysa lahum minhu shay'un babu wani wanda zai iya maka wannan in kana buƙatar lafiya ba wanda zai iya baka sai Allah in kana buƙatar haihuwa ba wanda zai iya baka sai Allah a ɗauki shirya a sa a zuciyarka ba wanda zai iya yin wannan Allah subhanahu wata'ala kaɗai ke yin wannan to wannan fa shine abin muka ce wa mutane fa abin da yake na Allah ne a neme shi wajen Allah Alakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaƙa ce a gane tsakanin alkhaliqu da almakhluqu waya al khaliqu shine Allah qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah ɗaya ne daga cikin ababan halitta da Allah ya halitta ya dauke shi ya bashi darajar da ta fata kowa wannan shine wannan shine al-mas'alatu ar-rabi'a mas'ala ta hudu malam yace wa hiya tabi'atu lil-mas'alati ath-thaniya tana biye ga matsala ta hudu wa mutafarri'atun minha sannan reshi ne قال صاحب الرماح من لتاف الرماح يا فدا نقلا عن a Tijjani ya نقلتو daga shehunsa shehu tijani yace innahu yunadi munadin mai kira zai kira yawmal qiyamah ranar alqiyama fil mahshari a taron dandazon ɗan adam ɗin da in an yi wannan taron aka wace babu irin shi min Lillahi ta'ala daga wajen Allah mushiran yana mai nuni ila Sheikh Ahmadu Tijjani shi mai kiran zai kira a gaban Allah ya nuna shehu Ahmad Tijjani wa makatibin li ahli al yana magana ga duk mutanen da aka tara ga baki ɗayansu a taron alkiyama bayan da yace wa mukhatiban li ahli al sai kawo taukidi sai ce kullihim dukkan su karka dauka ko akwai wani mutum da bai nan a'a tun daga na farko har na ƙarshe da annabawa da ulil azmi minar ar-rasul da sahabbai da kowa da kowa sai a ce haza imamu kuma ladi wannan fa shine shugabanku wanda kana ya kasance ya muddukun shi yake muku madadi wa antum la tashkuruna amma ku ba ku sani ba mu tafi cikin alqur'ani zaka ga Allah maɗaukakin sarki me yake faɗa a suratul amfani? ai za mu ga abinda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a suratul amfani. cewa iz tastaghithuna rabbakum sannan kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina kaga aya ta tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke madadi to sai suka ce shi ma shi utijjana duk wanda ya samu wannan irin wannan madadin a alkiyama to sun ce wato shi yayi haka suka ainihin wato faɗa Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah kuma ya tsare mu da irin waɗannan abubuwan wa ya sayamadduhum bi alfin min al mala'ikati ya'tunahu madadan yadhufu ba'duhum ba'ada, madadi ƙari haka suka faɗa da shi yasa muka ce musu maganan ma wai a tara shi alkiyama in ban da renin hankali yanzu ina littafin ma yake ne yana nan nan wajen ba gashi ba cikin wannan littafin ya kuta tilfarida eh bari dan zaro shi malam ali mu dan dan mu tsunkuro wani wani guri wannan fa gashi cikin littafin ya kuta tilfarida me yake faɗa cikin ya kuta tilfaridan nan cewa fa aka yi fa a aljanna fa shi shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in shi kadai. bayan maganan cewa <laughs> wa kana yaran nabi fi hali ya kadatin wa laysa yajibu anhum miqdara tarfatin wanda wannan magana mun ce muku tatsuniya ce ƙarya ce wa shehu tijjani yana ganin annabi ya kazatan kuma annabi bai buya daga gare shi ko da wuce to ya da ifto iskawar ido wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu fa ya rabbi waritni maqama wasilati wa yashabuhu yawm al-ithnain wa yahabuhu wa yashabuhu ويسحبه الاثنين ماء يوم جمعة وماءه من الأملاك عدة سبعة ويسحبه وهل يزو إن أتي سوى وروحي تمد الآلفين وأولياء وروح النبي تمد أهل النبوة وما أحد من أولياء الله كلهم يسكن صعبه أعالي جنتي بدون حساب والإقاب سواء ولو أملوا في الذنب كل جريمة wannan magana cewa babu wani daga cikin waliyan Allah da isa ya shigar da mutanen shi aljanna sai shi babu hisabi babu hukuma ko da sun aikata duk abin da suka ga dama fala tattakil wannan magana magana ce ta suka raju ba maganar shehu tijjani ba ce cewa wai ya ce to kada ka dogara fa da wannan dan ka da an faɗi wa amil bin hadi muhammadi to ka dai aiki da shiriyar annabi ba wanda muka ce muku kenan ba duk wannan abubuwan ku ajiye su ku zo ku kama sunna annabi ku riki kuka zo kuka ce ai mu ne ba magana karatu ba mu san mushabbahu ku yi wajahu shabahi adatu tashbihi ba ku kun yi karatun balaga kun kun kware a nahawu kun iya jan baki daidai to ka iya jan baki daidai baka gane karatu baka gane Allah ba me amfanin ka ta bakin daidai gashi sai aka ce fala tattakin to kada fa ka dogara da wannan wa'alin bi hali muhammadin wa kullu ma yasalu lima fi sahifati to bayan da aka faɗi wannan me nukta ta gaba ba gashi an faɗa ba cewa wannan kaga bugun warshu ka dai san cewa ƙarya kake in ban yi karatun allo ban yi wannan karatun da wasu kananan yara marasa kunya yaro ka girme shi ka riga shi fara karatu kan nan da yake tuciya da ita ka riga shi ficewa daga cikinta sai ya yana kallon ka yana ce maka wa yaro ka girma mutum yanzu yana kallon ka yana ce maka yaro me suke cewa wa fil jannati al-uliya lahu arba'una min maqamati al-anbiya min ghairi libati a aljanna madaukakiya shehu tijjani shi kadai yana da matsayin annabi 40 yunada bihi fil hashr hadha imamukum wa hadha mumiddukum bi a'lin min as haka suka faɗa. gashi duk wanda ke bukatan shafin mu tura masa da littafin gashi shashau tijjani yana da matsayin annabi arba'in shi kaɗai a lahira wannan shi ne abin da muka ce muku kusa kure ne irin wannan a ji tsoron Allah a zo a gyara mu ba ce muka ku shirai ba ne mu ba mu ce muka ku ƴan bida'a ba ne a'a ku ƴan uwanmu ne ku musulmi ne amma nan abubuwan muna ganin ba daidai ba ne kuskure ne a taho a gyara kawai sai wasu masu zakin baki suka taso haya haya wai su sun yi karatu to duk yadda ka kai ga iya karatu da bayani ka isa kamun wayo kan wannan ka zo kawai ka ce min ga wani mutum yana da matsayin annabi arba'in a in sallama ma ba shi ba ne maka ce ma ina ma kuke da tabbacewa yana da wata nagarta a wajen Allah wannan fa shine abin da muka faɗa ma mutanen nan suka yi wa mana ta to yanzu ana nuna cewa lokaci yayi za mu ƙoƙari mu dasa birki a nan sai gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu amma suka ce wa fadlahu fatihin alal kulli innahu ka shamsu duha wa gumu ka kibu lailatin wato ka shamsu duha kamar rana ce ta hanzi wa gumu ka kibu lailatin kuma wallahi tallahi ku jira ku gani a hankali a hankali za ku sha mamaki sau da haka Allah subhanahu wa ta'ala ka shirye da mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta sannan Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisantarta amma ina ganin har yanzu dai ta kwamin ba ga kaga wanda ya turo maganar da muka yi na fatowar bari muka ce su ɗauko shafin babu ku to ƙarya suke mutanen nan ku hankali da su makaryata ne saboda sun san cewa mafi yawancin masu sauraron su wasu in sun ja abu da larabci ba su ma fassara ba ba a gane me suke faɗa Ta sai su yi duru duru duru sai su yi akwai a littafi wanda duk suka ce ibn hajar ya kawo wannan hadisin a cikin fatahul bari ai na ce ga littafin fatahul su faɗi a wani kitabu ya tattauna matsalar a shafi na nawa ko da maɗaba'an yana da bugu ni kuma wallahi in suka faɗa na ga hakan na yanzu ni kuma wallahi zan ce jama'a maganin da na faɗa kuskure ne a yi haƙuri na ilimi amma ai har yanzu dan gidan shi wancan shehin da ya fito yi magana da na ce a kawo ai ba su kawo ba damu ne suka samu da wannan muka zo muka ce ga wani abu ya tabbata babu abu la ilaha illallah ai da yanzu duniya ta tashi saboda haka ƙarya ku suke yi wanda duke sauraron su ya hankali ko abu suka ce maka akwai kakka yadda yanzu sun koma matakin da ƙarya ma sai sun yi dan sai sun kare shagunan su sa ba ka bin tsoron Allah abinda babu a littafi sai su ce akwai to ga fata barin mun dauko na jira ko ta kwamin wani zai dauko fata barin ya bude shafin ya tura ya sa a kwamin ya ce da Allah ga fata barin nan ga inda ibnu hajar yayi magana ya kawo hadisin ce babu kuma na rantsi da Allah duk littafin da za su duba in dai kan wannan hadisin ne waɗannan littattafan guda uku da na faɗa wallahi ba za su iya kawo shi sama da kuma na rantsi da Allah ƙarya suke babu wannan hadisin kafa littattafan hadisi makaryatan banza ku zo kuna da awa ilimi kun karanta komai amma yau da gobe tana karyata ku cewa ba komai ko karanta ba kuna da na kasu a gidan bincike da karatu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh